الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين الدين السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da 24 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da daya miladiya jiya mun tsaya karshen suratul bulus yau kuma za mu tashi farkon suratul tariq suratul tariq sura ce makkiya kuma ita ce jerin sura ta tamanin da shida tana kunshe da ayoyi goma sha tara haka ne ko a goma sha bakwai ubangiji ta ala taimake mu don fahimtar ma'anonin ta daidai ne Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ rantsuwa ce guda biyu wasama'i ina rantsuwa da sama wattari kuma ina rantsuwa da tauraro domin lafazin attari daga taraka ya turku turukan idan an ci attari duk abin da ke zuwa cikin dare ko matafiyi ya dawo gidansa cikin dare ya zama a tariq kenan an bai ta kuma wa samai wa tariq ina rantsuwa da sama kuma ina rantsuwa da tauraro don la cewa ma adraka ma tariq me ya sanar da kai abin da ake kira a ga fassarar sanan tafi an-najmu wato shine tauraro mai yawan haske A saqit kenan daga saquba yasqubu suqubatan wa saqaban idan an ce saquba abin da yake kalli kenan idza adaa wa anara as-saqib yani al-munir to shine sai suke ta sabanin magana wajen tantance wani taurari ne wannan wani ya ce zuhal wani yace az-zuhra wani ya ce menene ubangiji ya ce annabi mustaqib wato tauraro wanda yake mai yawan gaske ubangiji ta ala na da ikon ya rantsa da duk abin da ya ga dama cikin halittunsa amma bayi ba su mallakar rantsuwa da kowa sai da sunan Allah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut dukkan wanda zai rantsa to sai rantsa da Allah ko kuma yi amma Allah yana da dama ya rantsa da kowa ya rantsa da duk abin da ya ga dama Allah ya mu فلينظر الإنسان إن كل نفس لما in kullu nafsin lamma alaiha hafiz a wata kira'a in kullu nafsin lama alaiha hafiz idan mun ɗauki kira'ar in kullu nafsin lama alaiha hafiz suka ce in din nan mukhaffafatun min as-saqila asalin zancan innahu kullu nafsin lama alaiha hafiz yadda al'amari yake kullu nafsin kowace rai la alaiha hafiz lalle akwai mai ta a tattare da ita akwai mai gadinta akwai mai tsaranta suka ce ma din nan filat an kara ta cikin zance li tawkidul ma'ana asalin zancen babu babu babu mai a ciki wannan ma'adin in kullu nafsin lalle kowace rai la alaiha hafiz amma ta kara ma lama alaiha hafiz li tawkidul ma'ana kowace rai akwai mai kiwonta kowace rai akwai mai kula da ita ubangiji ta'ala yake kula da ita ko mala'iku ke kula da ita akwai wanda suka ce mala'iku suka ce lahu ma asbatun min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu yahfazunahu kaga daga aka samu muhafiz kidin kenan wanda suka ce kuma ubangiji ke kiwanta Allah ke fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin a kira'ar hafizan akwai kira'ar izan wa huwa arhamur rahimin to maganganun ba sa cin karo da juna domin idan mala'iku ke kiwatar dan adam suna yi ne da umarnin Allah idan kuma aka ta Allah ke yi idan saboda mulkin komai na komawa gare shi subhanahu wa ta'ala an gane ku amma idan muka dauki kira'ar lamma alaiha hafiz to sa'ilin nan sai ta zanto in daidai take da ma wato nafiya ce in ce annabiya in kullu nafsin lamma alaiha lamma kuma sai ta zanto daidai take da illa kamar mai zance ya ce ne ma kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai face sai akwai mai kiwon ta tattar da ita duka dai ba nasara ko ba da an gane ko wato wannan na nuna lamma tana zuwa da ma'anar illa kenan a cikin larabci بل ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء الحق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة falyanzur al-insanu ɗan adam ya sanya lura mana ya zura ido ya ga mimma khuliqa daga me aka halitta shi ai an halitta dan adam ne mimma in dafiq daga wani ruwa mai tunkudar juna suka ce dafiq ismul fa'il ne amma ma'anarsa madfuk domin alma'u laysa huwa alladhi yadfaq bal huwa madfukun dafaqahu ghayruhu kenan wato ruwa da ake izo shi ruwa da ake tunkudo shi wato shi shine wato gwamman kenan ya kharuju wanda yake fita min bayni sulbi daga tsakankanin gadon baya wata wattara'ib da kuma karankar marmaci lafazin attara'ib jami'in na kalman tariba an fahimta ku. tariba kuma a jikin mace shine inda kwaɗan sarka ke zama lokacin da ta sa a ina kwanan sa ke zama tsakanin kasusuwan nan guda biyu ko to wannan shine tariba kenan ramin da ke ciki shine wanda muka fassara ran nan wanda ko ah, su malam Abubakar da malam Sa'idu suka tabbaki juna suka fassara mana idan ba mun ba tara'ib kenan to suka yi jami'in sa dan saboda ke da doguwar mata din amma idan guda ɗaya ne ta ce ba, wani lokacin sukan yi jami'in sa ko da mace ɗaya ce domin mubalaga kamar yadda almaliku dillil yake cewa muhaffatun bayda'u ghayru mufadatin tara'ibuha masqulatun kasdaljali kaga ce tara'ibuha bayan guda ɗaya gare ka amma ce tara'ibuha din kan ba mata masqulatun kasdaljali yakhruju min bayni sulbi yana fita daga tsakankanin gadon baya wat tara'ibi da kuma kirji wato shi digon mani na ɗa namiji a gadon bayansa yake dugon mani na ya mace a kirjinta yake amma wani bincike a zamanance ya nuna ba haka bane ba ko malaman musulunci sun goyi bayan wannan binciken abu mamaki a cikin kurkuri ma sai ga yayi wannan maganar cewa ba wai dugon mani din na da namiji yana gadon baya bane sa daga kwakwalwa ne an gane ku lokacin da sha'awar ɗa namiji ta motsa yakan biyo ta gadon baya ya bi wani titi har ya je wajen marinansa to daga nan gurin ne kuma yake bi ta gabansa har ya cikin mahaifa lokacin saduwa da mace ina ka ta fahimta kawai shi gadon baya wurin wucewa ne titi ne amma asali daga kwakwalwa yake sai ya buta ta gadon baya sai ya je marinan mutum a nan yake tsayawa lokacin saduwa kuma sai ya fita daga nan gurin sai ya bi ta wato ainihin gabansa ya shiga gaban mace zuwa ta kenan wallahi imam al ya wannan magana abin mamaki tun wato shekara ɗari takwas ko wani abu makamantan haka baya da suka wuce an gane ku to amma galibi masu fassara hausa in sun zo kawai sai su ga bayan namiji da kirjin mace يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه لليش أبنجي تعالى على رجعه أبتا قداو لدن أدم أتكر رأيوة بايا متوى yawma tubula sara'ir ranan da za a bincika asirai tubula ay tumtahanu wa tuhtabaru ranan da za a jarrabi tunanin mutane kowa a fallasa mai zuciyarsa ta kunsa ranan tashin kiyama ke an gane ko suka fassara tubula sara'ir ay wato za a binciko abin da ke boye a cikin zukata ma'ana dai suna komawa daya fama lahum min quwwatin dan adam ba ya da wata fawa ko karfi da zai tsare shi ya hana shi zuwa kiyama wala nasir ba ya da wani mataimaki kuma a gobe kiyama in ba Allah ba ba wani ba ya da wani karfi da zai kare kansa azabar Allah ba ya da wani mataimaki da zai taimake shi ya hana azaba ta kai gare shi والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالعزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله يتوى abuciyar ruwa wanda ruwa ke dugowa daga gare ta wal ardi ina rantsuwa da kasa zati sada'i ma'abuciyar tsatsagewa domin tsuro ya kunno kai daga cikin ta ita ce zati sada'i kenan ai zati sukuk allati tatashaqqaq li yakhruj minha an-nabat wanda take tsatsagewa domin tsuro ya fito daga innahu laqawlun fasl jawabin rantsuwar kenan lalle shi alqur'ani la qaulun magana ce rarrababbiya a madadin a ce la qaulun fasil magana ce mai rarrabewa sai aka ce la qaulun fasl magana ce rababda wato magana ce rabewa kada idan aka ce dan rabewa shine faslun fasil abin da yake rarrabewa kasa akwai rabewa akwai mai rarrabewa ko ba haka ba to sukan yi mubalaga in sun gana ma sai su siffanta ka da masdari a madadin a ce fulanun qadin adil wani alkali ne mai adalci sai su a fulanun qadin adlun shine ma adalcin gaba da mubalaga kenan a madadin a ce qur'ani mai rarrabewa ne a'a shine ma rarrabewar gaba daya yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya yana rarrabewa tsakanin tafarki shirya da tafarki wanda yake ba na shirya ba yana rarrabewa tsakanin yan wuta da yan aljanna yana rarrabewa tsakanin kafirai da musulmai yana rarrabewa tsakanin kaza da kaza ababai da kishiyoyinsu da haka aka sa masa sunan al-furqan ala wani na fulan dan mubalaka tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira Allah sai da ya rantse da sama ma'abuciyar zubar da ruwa ya rantse da kasa ma'abuciyar tsagewa sannan ya tabbatar me ya da rantsuwar lalle alqur'ani magana ce da rababbiya filla filla dake dake wa ma huwa bil ba magana ce ta wasa ba da abin da aka yi magana cikin alqur'ani ba an faɗa bane dan wasa an faɗa ne umarni ko hani ko labari da zai ja hankalin ka ɗauki darasi ko alwa'ad alkawali na kirki ga wanda ya aikin kirki ko alwa'i alkawalin azaba ga wanda ya aiki wanda yake nan mummunan aiki to dukkan waɗannan ko babu wani iya ciki babu wata ciki innahum yakiduna kaida lalle su kafirai suna kunna kaidi daban-daban dan cutar da musulunci dan hana musulmai sakat dan hana musulunci yaduwa a ban kasa wa akidu kaida Allah ce ni ma kuma ina kunna musu kaidi suna kunna ubangiji na warwarewa yakiduna kaidan wa akidu kaida wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa makaru makara wa makarna makran wa hum la yash'urun فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال dukkan wannan na nuna kullakullan da duk kafirai za su duk makircin da za su yi to ubangiji ta'ala zai kare bayan su mun ya kuma kare addinin musulunci saura da mai Allah na iya jarrabar waɗansu makircin kafirai ya shafe ka ya shafe ni ya shafe mu ya shafe su amma dai ba yadda za su nasara akan musulunci ka cokan ɗinsa ba a duniya gaba daya sa iya samun wata 'yar nasara a wani lungu cikin lunguna inda musulmi suka yi sakaci a wata jiha cikin jihohi inda musulmi suka mutu a wata karamar hukuma cikin kananan hukumomi inda babu masu kishin addinin musulunci babu zaratan samari masoya Allah masoya manzon Allah babu mamaki kafirci ya dan kafa daular sa ta wani lokaci amma daga lokacin da aka samu zaratan samari zaratan masoya Allah masoya manzon Allah duk abin da kafirai za su yi ba za su nasara akan mu ba Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون muhit والله in dai za ku yi hakuri wajen bin Allah da bin Allah kuma ku yi takawa tsari dokokin Allah a karan kanku a tsakaninku da juna a ma'amalolinku to babu yadda za a yi kaidin su cuce ku da kome ba za su iya ba eh za su yi ba wai za su fasa ba ba abin mamaki bane da an ce kafiri ya maka kaidi dama abin da rashin yin shi ne abin mamaki amma don ya yi abin mamaki wani ba dan kafiri ya da makami dan kafiri ya boye makami a coci dan kafiri ya underground a cikin coci a Maiduguri ya ajiye wani abu ko wani abu duk wannan ba abun mamaki ba ne ba Allah ya bada labarin zafi abin mamaki shine kai da ake wasa da kana nan a mace kana yawo kan titi baka san ma me kake ba abin mamakin wanda ake talibin dan shi bai san ana yi ba to wannan shine abin mamaki an gane ko amma mutanen da Allah ya faɗa maka halin su suka ce a ah, mu mu lafiya lau muke ma'ana tun da jifa ta tsallake kanka ka faɗa kan kowa ma ubangiji ta Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma wa ulaika humul mu'tadun wallahi kafirai ba za su tsare wa mu'mini illan dangantaka ba wala zimmatan ko alkawali duk wani alkawalin na ku zauna lafiya duk wani alkawali dangantaka kabilar ku daya karamar hukumar ku daya matakar ci yana kafiri kai kana musulmi ba zai tsaye maka wannan ba haka Allah ya da cikin Qur'ani ina ba za mu illa ya ka kawai yana fakan numfashin ka ne kar ka bai ba ka dauka cewa yana fakan numfashin ka ne yaushe da ke yi to ba ta kai kai kawai mutum ta'addanci ba amma kar ka zama kidahu ana kulle kulle dan kai kai kuma baka sani ba ko ba ka daukar kowane irin mataki to wannan shine abin da bai dace musulmi ya zama kawai bugi daji Umar dan Khattab yace lastu bil khibbi wal khibb yafda'uni yace ni ba mai yaudari bane amma tuwayen mai yaudari ba zai yaudari ni ba ma'ana ina amfani da wayo dai in tsamar da kaina daga yaudaran mai yaudara ba dai in yaudari wani in cuce shi ko in zalunce shi ba to ka'idar musulmi kenan haka ake so ka zama ina ba da kuna fahimta hum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ce fa al kafirina kafare ka dan yi musu jinkiri kadai yi musu jinkiri hinhum ruwaida yi musu jinkiri ruwaidan wani dan kankanin lokaci zaka ga karshen akiba dan Allah ce wal akibatu lil muttaqin karshen akiba tana tabbata ne ga waɗanda suke masu takawa suratul ala sura ce makkiya kuma tana kunshe da ayoyi ita ce jerin sura ta 87 kuma tana kunshe da ayoyi 19 ubangiji ta ala ce mu mu wajen fahimtar ma'anonin ta dade me Allah ce bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى إذا أنكم من تابدوك في النبي كتكي إذا وقعت الواقعة وإذا فسر فسبح باسم ربك العظيم منذ الحديث اللي إنه نونا لوكة فسبح باسم ربك العظيم تسوكا إذا من ذن الله تلسى بي إجعلوها في ركوعكم lokacin da sabbi isma rabbikal a'la ta sauka sai ce ij'aluha fi sujudikum da haka a cikin sallah ake faɗin subhana rabbil azim lokacin da ake ruku'i subhana rabbil a'la lokacin da ake cikin sujada Allah ke sabbi isma rabbikal a'la sarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda shine mafi daukaka kaga lafazin al'a'la suna daga cikin sunayen Allah kamar yadda al'aliyu suna daga cikin sunayensa to amma da suna tare da juna suna tafiya da juna idan an ce al'aliyu sunan sunansa ne wa huwa al al'azim wa huwa al al-kabir haka al'ala sunan sunansa ne to kuma uluwi na ubangiji daukakuwarsa wato sa guda uku duk kuma a haɗe suke da juna ba wai ba su ake ba uluwul qadri fi qulubi ibadihi mu'minin wato shine mafi daukaka da girma a cikin zukatan bayan sa mummunai ko a cikin zuciyarku akwai wanda ya fi Allah ko yi daidai da Allah babu wannan uluwin Allah na farko kenan kasancewarsa ya bunƙasa shine mafi girma a cikin zukatan bayan su umare sannan kuma uluwul zati ya ɗaukaka da zatinsa subhanahu wa ta'ala dan ya tabbatar wa kansa na kan arshi sannan kuma ulu sha'ani wal mulk bunƙasa sha'aninsa bunƙasar mulkinsa kullu yawmin huwa fi sha'an la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm subhanahu wa ta'ala ina fata fahimta lokacin da kace al-aliyu ko kace al-a'la ana son zuciyarka ta hango waɗannan ma'anonin guda uku ka tabbatar ma Allah su idan ka rushe daya baka yadda da ita ba baka yadda da Allah al-aliyu bane ko baka yadda da al-a'la bane dole sai ka hada su uku a juna tabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa shine wanda ya halitta kuma ya daidaita halitta subhanahu wa ta'ala wallazi qaddara fa hada kuma shine ya qaddara dukkan abin da ke gudana a cikin duniya na motsi ɗin mutane ko zaman tsori guda motsi ko rashin sa barci ko rashin sa samu ko rashi Allah ya riga ya kaddara fahada kuma shi shirye da bayansa bayi mutum da dan adam ya shiryar da mutum da aljan ya shiryar da su ta hanyar turo da littafi da aiko da manzo shi ya shirya da dukkan halittu ta yadda kowace halitta ubangiji ya shirya ta ta yadda za ta nemi ya za ta yi ta ci ya za ta yi ta sha girmanta baya face mata yadda za ta yi ta ci ko ta sha sannan kasancewa ta kankanuwar halitta baya sa Allah ya hana ta dabarar da za ta ci ko ta sha ina ba ta amfani yanzu ka dubi kiyashi dan gangana halitta ka dubi koda ka dubi sauro ka dubi tunuwa kananan halitta amma ubangiji ala ya shirya da su yadda za su rayu a cikin duniya kiyashi zai fito ya nemi abinci ya gama kuma ya koma ramin ba tare da ya fata a hanya ba yadda kai ma an ka tafi kasuwa da safe a garin ku baka fata a hanya ka duba tunin ruwa bayan kun riga kun girbe amfanin gona kafin ku yanke ku je ku sa a rungu, za ta zo ta dauka ba fa tana daukar na wannan yinin bane mana shekara take dauka har ya zuwa badiwar haka abin da zaka ajiye a cikin to na karkashin kasa kenan kuma Allah ya bata dabarar dukkan kwaya da za ta ajiye ko ta gero ko ta dawa ko ta mecece ta raba ta gida biyu kafin ta ajiye ta cikin sto wannan ke sa ko da ruwan damana ya sauka kan kwayar ba za ta tsuro ba saboda idan an kyale kwaya ba tare da an gasa ta an raba ta gida ko an datsa ta ba to idan ruwa ya sauka akan ta za ta iya tsuro. amma bayan an gaggasa ta haka ko ruwa ya sauka akan ta ba za ta tsuro ba waye ya bata wannan tunanin in ba ubangiji ka duba karfin raƙumi sai ubangiji ya hore maka shi karfin sa buji mun sa ko shanu sai ga yaro karami dan shekara tara ya koro garke guda na shanu wajen saniya tamanin ya kai su siya ruwa ya kola su gida ya ya kwantar da su a garken su ubangiji ta ala ba shi tunanin ya zai sarrafa su amma in ta wajen karfi ne inda za su yi zanga-zanga ya mace ya yi ɗaya ma kawai sa guda ɗaya ya sun biyu sai kai yau za a yi tsaya da shi ba zai je ba kiwo ko an gama kiwo ya ce ba zai je gida ba kada ɗan adam ba zai kai labari ba to amma dan adam sai Allah ya hore maka wannan kuma kai dan adam da kake sarrafa shanu dan nan da garken rakuma da menene sai Allah ya turo sauro sai ya hana ka bacci za a nuna ma wani. idan ya gina wa komai tije gaba kawai sai rika kogi to dukan wannan wato abin da ke nuna mana ya uwa hikimomin ubangiji ta ala ka duba sun so gashi da sheka akan bishiya bishiyoyi da yawa a dajin Allah ya fita da sassafe ba wanda ya fi tsuntsu sammako da haka Allah ke cewa da kuna dogaro ga Allah yadda tsuntsu ke dogara da ubangiji ya arzuta ko yadda ya arzuta tsuntu ba wanda zai samu sammako a duniya da sassafe zai fita ko baya ajiye na gobe amma dai ya san sai ya fita baya tsaya ya ce randa kina daga Allah ke baki ruwa fita ke ya dogara ga Allah in ya fita din ya san zai samu a zauna wuri guda ne ba zai ba ya je ya gama yawansa gaba daya amma ba zai taɓa bata ba a cikin taron bishiyoyi sai ya koma ke kasa da tashi tsuntsuwa ta shi inta ya'yanta sabuwar kyankyasa amma za ta je ta nemo ta kawo mata ci duk ba ta manta da wannan ba kaddara fa hada din kenan komai ubangiji ta Allah ya shigar da shi idan Allah ya abu mai karfi sai ya kwance masa hankali dai idan an hada shi da karfi da hankali wuri guda to zai cin zali da yawa da aka yi raƙumi da sa ga karfi sai a kwace masa hankali da tunani idan Allah ya abu dan kankani sai kuma ya bashi wata fa'awa boyayya wadda zai ci cikin shi ta haka ubangiji ta Allah yake kaddara fada wallazi akhraj almar'a ubangiji ne ya fitar da almar'a almar'a shine makiyaya inda ake kiwon dabbobi inda ciyawa ke fitowa daban-daban fa gusa'an kuma ubangiji ne ke mayar da makiyaya ta zanto gusa'an wato busasshiyar ciyawa ahwa koriya shar yaya wannan shirin ba na ce ga ta busasshiya domin lafazin algusa yana nufin ciyawar da ta bushe har iska na ɗaukanta lafazin algusa yana nufin tsumma da takarda da ta zama shara idan an yi iska guguwa da zo ta ɗauke shine gusa wannan wanzu Allah ke cewa lakin gusa gusa'un ka gusa'i shi shine gusa din amma idan an ce al'ahwa a cikin larabci abinda saboda korensa yi kore kan har yana baki baki to kaga ya za a haɗa busasshen abu gashi kore kuma lokaci guda to shine sai wannan zama da man suka kalla ayar suka ce yadda ayar take wallazi akhraja al-mar'a ahwa faja'alahu butaan ubangiji ne fitar da makiyaya kore shar dan ta hatta na baki daga baya kuma sai mai da ita zama yayi idan ruwan sama yayi wato akwai ta cikin ta kai kenan ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce a faja alahu gusa'an ubangiji ta'ala ne ya sanya shi ya zanto gusa'an wato makiyayan nan ta zanto yayi ko gusasshe ciyawa ahwa ai ba'da an kana ahwa bayan da ya kasance kore shar da in kai wata fasaran ta yi in kai wannan ta yi to sai da a cikin wacce ta bi ta farko ko ta biyu sakamakon da ɗaya ne amma kawai wajen kadiri ne zan teki a gaskiya ni ban yadda daga cikin malamai da suke tafiya akan ka'ida ta ta kadiri da tafsir cikin alkur'ani ba da ko malaman da suna gina ka'idan cikin takadimi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan suka ce akwai takdir takdir alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja ina ba zan fahimta wa lam yaj'al lahu qayyiman wa lam yaj'al lahu kaga takdir takdir don su malamai sun kalli janibi ne na akida suka ce fa takadimi da tasiri galibi matsatsi ne ke sa ka yi shi to akwai abinda Allah zai sa Allah matsatsi ya rasa yadda zai yi dole ga wani abu wanda kamata ya zo karshe amma sai a dawo da shi farko saboda ya zama Allah ci har suka buga misalin sa a cikin surtu taha duk inda aka yi maganar masu sihirin nan na lokacin a fir'auna waɗanda suka mukawala da nan Musa an ba da labarin cikin surtu araf an ba da labarin su taha an ba da labarin su yara an ba da labarin sa ne duk ko ina san alƙiyar saratu abin nan alƙiyar da sajidin kalu amana bi rabbil alamin rabbi Musa ko ina sai sun fara ambatan annabi Musa sannan su ambatu a kan wasa Haruna amma a cikin tawa ka walke su har sajjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa sai aka fara ambatan Haruna sannan aka ambaci Musa suka ce akwai takdir takdir saboda ne kuka lura ayoyi fawasil din suratul Taha suna karewa ne da alif al-maqsura ko al-mamduda al-alif al-maqsura alif wato aluja da aluja suke ta karewa da aluja aluja suke ta taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa aluja illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was samawati ula ar-rahmanu ala al-arshi tawa aluja to idan ka ce rabbi musa wa harun kaga tsarin wannan da aluja ya bana amma ba ulke sarfu sujudan dankalo amanna da rabbi haruna wa musa sun yi masa kambara ni gaskiya wannan takalibar ta akhir din akwai malamai da suka ce bai da wannan magoni na tare da su imamu kata da shi ya fi matsawa akan wannan akwai wani da zama cikin to yanzu anan in mun dauki ka'idar takalibar ta akhir ay fa ja'alahu abna wallazi akhraja al-mar'a ahwa fa ja'alahu gusa'an ya fitar da makiya ya kore shar daga baya kuma ya juya ta zama mai busasshiyar ciyawa to kaga nan an yi da da tasiri kina. amma idan muka dauki allazi wallazi akhraja almar'a fa ja'alahu ghutha'an ba'da an kana ahwa ba ta kadimin ta'khir takdiri kawai kai wanda takdiri kuma sananne ne cikin harshen larabci akwai takdiri dai in ba takdiri akwai da ayoyin da ba za su fassaru ba sai ka kaddara wani abu ina fata an fahimta yanzu ubangiji ta Allah ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ba ya da lafiya ko ya kasance matafiyi to ya rama azumi a wadansu kwanaki ko kai sai ka rama ko sai ka sha sai ka sha sannan ka raba amma in yi magana sha ba yi magana sha ba duk wanda ya kasance mara lafiya ko ya kasance matafiyi to akwai waɗansu kwanakin daban na ramuwa to kaga anan sai ka kaddara ya sha tukuna fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatu min ayyamin ukhra dai idan ba kawo fa aftara ba kan ba zai tafi ko ina fatan kun fahimta to kun ga takdir da ake galibi akwai kana nasu ummatan wahidatan wa takdim kai akwai shi kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an mutane zan sun zama dai kawai sai a turo da manzo me ke sa a turo da manzo rikici ko haduwar kai rikici ne samu sai a turo da manzo dan ayi kaga ashe kana nasu ummatan wahidatan fa ikhtalafu fa ba'atha Allahu an-nabiyya dole sai ka kan da fa ikhtalafu don a gaba ya bayyana ya bayyana shi فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه كذا ان قرينا كانوا sai ka kaddara kaka ina ba za mu fahimta da haka fajalahu gusan ahwa ai fajalahu gusan ba'da an kana ina jin wannan zai سنقرئك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى rabbuka da sannu za mu karantar da kai wannan alqur'ani Allah ke magana da manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannu ko uka da sannu za mu karantar da kai fala tansa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai fa in Allah ya ga dama ko sai abinda Allah ya ga dama to a nan gurin menene ma'anar illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama waɗansu malaman suka ce sai abinda Allah ya ga damar shafe shi cikin ayoyin da ake shafe karatunsu a shafe hukuncinsu kaga babu su ta fuskar wahayi babu su ta fuskar aiki sai Allah ya mantar da annabi su dan amfanin su ya kare amma duk abin da ba a shafe shi ba to yana nan Allah ya ce falasan sa manzon Allah ba zai manta ba ina ba ta an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a ma'anarsa sannu ƙuri'uka falatansa da sannu za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai in Allah ya ga dama ma'ana dan kada a baiwa manzon Allah suffa ta rashin mantuwa ta dindindin sai aka yi to gaskiya dan Allah ne ke da suffa ta rashin mantuwa ta dindindin ina ba za mu fahimta ina jin wannan ma'anar ta fitowa fi an gane ko illa ma Allah sai abinda Allah ya so innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa lalle shi Allah ya san abin da yake bayyane kuma ya san abin da yake boyuwa an gane ko ya san abin da yake bayyane ya san abin da yake boyuwa wa nuyassiruka lil yusra wa nuyassiruka da sannu za mu sauƙaƙe maka lil da da za mu sauƙaƙe maka hanya masaukaki hanya mai sauki ita hanya ta addinin musulunci ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim ana wannan maganar da shi a daidai lokacin da aqida kawai aka saukar masa ba saukar da hukunce hukunce ba to yana jin tsoron hukunce hukuncen da za su zo shin za su zo da tsauri irin yadda suke lokacin annabi Musa shin akwai wahala cikin tsarkin mu irin yadda yake lokacin annabi Musa da sujudar mu da sallar mu sai Allah ke masa fada ka kwantar da hankalinka dokokin da zamu mu dora ba da ibadoji ba masu wahala ba wani yasiruka lil yusra da sannan za mu sauƙaƙe maka lil yusra da hanya wadda take ita ce mafi sauƙi fa zakkir in nafati dhikra fa zakkir ka tunatar in nafati dhikra in tunatarwa za ta yi amfani a nan waɗansu malamai suka ce ana magana ne da waɗansu nau'ika na kafirai waɗanda ubangiji ya san ba za su yi imani ba to irin sai an sanar da manzan Allah su ba lalle bane ya musu wa'azi dai in ya yi musu ko bai ba zai amfani ba innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubina asri sannan kuma innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'adim wa la in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka wa ma anta bi tabi'in qiblatahum to irin wannan ba lalle bane yawa zai in ya ga dama idan ya samu ladan ya ga dama yake tunda Allah ya ce ba zai wa ma dan suke banta cikin kafirai wanda Allah ya sanar da manzon Allah din su wannan kuma ne suka ce in anan jama'a na ma fa zakkir ma zikira. Ka kai wa'azi matukar dai wa'azi na da amfani to wa'azi na da amfani ko dai. a shi zai ce ki da illa ma sha Allah matukar wa'azi na da amfani to kai wato wadansu suna daukar in a matsayin shartiya ce wadansu suna daukar in bi ma'ana ma an gane ko sai ya zakkaru man yaksha da sannu wanda ke jin tsoron Allah zai dauki wa'azi da jannabu al-ashqa wanda kuma yake shaqiyin bawa zai nisanci wa'azi al-ashqa daga ashqawa ne shine talaucin lahira talaucin lahira ko shine rashin imani Allah tsare to dukkan wanda yake matalaucin lahira shine wanda yake nisantar wa'azi in ana yi baya shi alladhi yasla an-nar al-kubra alladhi yasla an-nar al-kubra shine wanda zai shiga wuta wanda take mai girma thumma la yamutu fiha wa la yahya sannan shi ba zai mutu ba a cikin ta ba zai rayu ba ba zai mutu ba ballantana ya huta la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha walaya ya ba zai rayu ba rayuwa da za ta yi amfani dan baya moruwa da dukkan abinda da rayu ke moruwa da shi ko yaya ba za a saurara masa azaba ba يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليل الله يسلمه الله يسلمه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى da aflaha man zakka, ubangiji yace hakika ya rabota man zakka wanda yayi zakka to zakka ta wajibi ta dukiya ko kuma zakka ta sadaqatul fitri kamar da dan malamai suka fassara ko kuma zakka bi ma'ana ya tsarkake zuciyarsa daga dattin shirka zuwa ga haske na ikhlasi zuwa ga tsarki na tauhidi an fahimta ko akan ce ta zakka fulan bi ma'ana ta tahara mutumin da ya tsarkaka daga shirka da shirka da titi da Allah ya ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasu da zaran mutum ya yi tauhidi da ikhlasi ya tsarkaka kenan kada Allah man ta zakka to wata ma'ana ce ta fi dacewa waɗansu malamai suka fassara ta da zakka duk da cewa sura ce mai kiya a lokacin ba karanta zakka ba waɗansu suka fassara ta da zakatul fitri nan gurin ma ai ba riga an fasa an karanta zakatul fitr ba azumin ma ba karanta ba balla tara zakatul fitr ina ba da mai amma imam suyuti ya kawo wannan cikin littafin al-itqan fi ulumul qur'an a ayoyi irin wato ma ta'akhkhara al-amalu an nuzul aiki da aya yayi jinkiri bayan gashi aya ta sauka amma ba fara aiki da ita ba har sai an je madina har sai nan gaba to akwai irin wannan cikin alkur'ani aya ta sauka ta yi magana amma aikin da bai fara ba sai bayan ta zaka ina ga an fahimta to haka waɗansu malamai suka ce da haka wanda suka fassara da zakatul fitr suka ce abinda ayar take nufi kada ablah man tazakka hakika ya rabota dukkan wanda ya fitar da zakatul fitr wa zakara rasma rabbih ya ambaci sunan ubangijinsa shine kabbara da yake akan tafiya dan zai zuwa masallaci ranar idi fa salla ya kuma je sallar idi sai suka fassara ta haka wato tazakka zakatul fitr wa zakara rasma rabbih kabar bari da yake akan hanyar zuwa idi na'am fa salla kuma sallar idi din kenan kuma a lokacin waɗannan guda uku duk ba a riga an shar'anta su ba amma ka yi ishara din to shin fada cewa suna tafi nan gaba idan mun dauki wannan zancen amma idan muka dauki zancen da yake cewa ta zakka mutumin da ya tauhidi wa zakara rasma rabbihi kuma ya ambaci sunan ubangijinsa fa salla sannan kuma ya salla sallah kan to a maka dawa a riga an shar'anta sallah sai dai tafasil din ta da shi da ka je Madina bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya bari ku mutane kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ko ita ce tafi alkhairi kuma ita ce fi wanzuwa dan ba ta karewa inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf ibrahim wa musa inna hadha lalle wannan abu la fi suhuf al-ula yana cikin takardun farko ko wato littattafai na farko da aka turo annabawa da su suhuf ibrahim kamar littattafan annabi ibrahim wa musa da annabi musa alaihi to da aka ce inna haza da me ake waɗansu malaman tafsir suka ce inna haza yana koma ne zuwa ga bal wato ya zo a cikin littattafan da suka wuce baya ku yan adam kuna fifita rayuwar duniya akan lahira dan da aka ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa da aka ce inna haza la fi suhufil huda wannan bayanin da aka yi kwanan cikin alkur'ani yana cikin abin da dama an saukar a wadansu littattafan da suka gabata cewa ku yan adam kuna son duniya sama da lahira ko kuna fifita duniyar ku sama da lahiran ku ina da an fahimta koma kuma malaman suka ce a'a tun daga wato ainihin wannan ne sanuqulu ka falatan za illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa tun ne aka rubuta cikin littafin farko amma dai gaskiya wannan da kusurai bal tusirun al sura ta 88 kuma tana kunshe da ayoyi shida. ubangiji ta ala taimake mu wajen bayyana ma'anonin ta daidai Bismillahir Rahmanir Rahim هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حالية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يؤمن ولا يغني من جوع bayan bismillah ubangiji ce hal ataka hadithul ghashiya al ghashiya suna ne cikin sunayen tashin kiyama ana kiranta al ghashiya an gane ko dan saboda mai li'annaha taghsha an-nasa bi ahwaliha tana lullube mutane da wahalhalanta da matsalolinta sukan gannabi kowa sai wanda Allah ya amintar firgicin da ke cikinta kowa na taimakewa sai wanda Allah ya amintar da shi kadai an gane ko wannan suka ce an ce mata gashiya da annaha tarzikal kuffara dan tana lullube kafare an gane ko an ce wa taghsha wujuhahum an-nar sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-nar hal ataka hadithul ghashiya shin labarin mai lullubewa ya zo maka ita ce tashin kiyama ko kuma ka ce hal ma'anar sakat lalle taka hadithul ghashiya labarin mai lullubewa ya zo maka tashin kiyama kenan wujuhun yawma idhin khashiha khashi'a wadansu fuskoki yawma idhin a wannan yini khashi'a suna kaskantattu da kaga mutum ka kaskantacce saboda aikinsa bai da kyau amilatun nasiba amilatun masu aiki ne nasiba kuma wahalallu a cikin aikin sun wahala tukuru tasla naran hamiya amma kace za su shiga wuta mai konuwa ba wai mu yi aiki ba sun yi aiki amma wa sa su an yi aiki na wahala rin an ji jiki amma wa sa su yanzu yahudawa wajen yada yahudancin su ba aiki suke ba yan buda wajen yada addinin buda din su ba aiki suke ba yan addinin hindu a yan addinin mishak ba zuwa suke ba su saje da mutanen kauye su rinka cin abinci irin nasu mun ga wata mutuwa a ingila ta je ƙauyen karaye can kusa da gwamnati cikin a cikin jihar kano ta zauna tana sa kodaddiyar a tafai da yan ƙauye suke sawa ta ci zogale ta ci rama ta shafira shakin ta shakin durmo kawai don ta samuwa wa za su shiga cikin addinin kiristiyaniti amma daga nan yanzu idan ka riga ka gama bakwai sai aka tura ka dambuwa malamin makaranta ka yi ta bin wanka ka kanin matarka wan matarka wane ne sai an dawo da kai cikin gari ta an yi transfer haka ne ko ba haka ba su yi aiki su wahala wanda babu lada kai kuma da kake neman lada ka ki amilatun nasba ya kuka yi shiru kun ga ba ka bara idan yi wannan magana sai amilatun nasiba gaji sun yi aiki sun wahala cikin aikin amma Allah ce tasla naran hamiya to dukkan aikin da mutum zai komin ta ba shi ke sa a yi sakamako ba shin aikin ya dace da yadda Allah yake so shin aikin ya dace da yadda manzon Allah ya shar'anta yanzu ka duba khawari manzon Allah ke bayanin su a cikin hadisin bukhari yake cewa ɗayan ku idan ya ga sallar su sai ya raina tashi in ya ga azumin su sai ya raina nafi in yi zikira a su sai ya daina tashi yace amma suna fita daga cikin musulunci irin yadda kibiya ke fita daga cikin kwari da an harbata kaga suna aiki amma aiki ya saba koyar roman da Allah dan saboda tsabar rukun addini ma mace ma idan tana al'ada ba ta daina sallah ba ta daina azumi duk gani ake wai ka an yi sakaci wajen bauta kaga yadda sai ya karkatar da su kenan daukan abu da zafi sama da kima har mutum ya wuce inda aka ce tsayana sai ya wuce gaba ce ba komai zan tara, to a nan gudan duk bid'a take shiga da haka duk aikin da babu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ciki musasshe ne manzon Allah sai man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kalu ba ce ba fa huwa mardudun ta ce fa huwa raddun kamar dazu a da a ce ha haza qadin adil za ka ce qadin adlun an gane ku innahu laqawlun fasilun za ka ce la laqawlun faslun to shi ma fa huwa mardudun za ka ce fa huwa raddun tauhidi kenan na cewa aikin ba zai taɓa zama karɓaɓɓe ba in ba koyarwar manzon Allah a ciki kar wani yawa da yawa nan da kai a ce wai gashi bayan arga an gama tarawihi a ce ga kuma wata nafil bilin da zaka je kai yau yau da mutai yau raka a da ce sallama uku kowace eh, raka za a karanta fatiha da kulhu wallahu so kaza da ce so kaza da aya kaza kafa kaza inda muka gani wallahi ba zai iya ba duk malamin duk kuma wannan malamin kai musu wannan tambayar sai ya raba kuwa masallaci fada zai da ka bai malami ka ja kayan da fada to bai da hujja bai da gaskiya menene in ka tambaye ni hujja in ce ga suna cikin bukari ko muslim ko kaza ko in ce na manta ka dawo gobe zan rubuto maka ba shi kenan ba bai iya yiwa in mutuwa zai iya in mutuwa da Allah ne amma da ka tambaye mutum sai ya buge da fada to bai da gaskiya da ya tayar da faɗa kace akan Allah ne ba ta da hankali nake nawa ba saboda ka san mutanen yau jayayya ne da su in mun faɗa an ce menene hujjar ka me zan ce Allah rufa mana amilatun nasiba gashi za su yi aiki kuma su wahala tasla naran hamiya karshe kuma su shiga wuta mai kunwa Tufka min ainin aniya za a rinka shayar da waɗannan fuskoki min ainin daga wata idaniyar ruwa aniya wadda ta kai makurar kafasa ya na baina wa baina hamimin an kuma ta da abin da na faɗa ba laisa lahum ta'amun illa min bariya. ba su da wani abinci illa min bari'in sai daga bariya bariya wata ciyawa ce da take fitowa mai kaya kuma tana dauke da fawzin da dabbobi ba sa iya cinta saboda kayarta to wannan a lahira ita za a ta irin can ta cikin jahannama ita za a ciyar da yan wanda suka ci cikin wuta la yusminu shi wannan tsiro na bari'in la yusminu baya kosar da mutum wala yughni min ju'in baya wadatarwa daga yunwa baya sa kiba baya wadatarwa da yunwa dan ba abinci bane ba zai makale wa mutum ne ba zai abin nan ba Allah ya tsare Allah ya yawma na'ima لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين عالية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ولمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وبنجي تعالى في وجوه وقم تفسكوكين كو يوم إذن أولا يلي ناعمة نعمة توني سنة النعمة Allah ta mu li sa'iha saboda irin aikin su da kwazon su radiyatun zanto masu yarda ne da sakamakon da Allah zai ba su fi jannatin suna cikin aljanna aliya madaukakiya aljanna bene bene ce daraja daraja ne kamar da hadisin muslim ya nuna wanda aka karbo daga Abu Sa'id al-Khudri yace a cikin aljanna akwai daraja dari ma na kulli darajatin wal ukhra ma baina samai wal ard daraja da har guda dari tsakanin kowane bene da dan uwansa tsakanin kowace daraja da yar uwata kamar nisan da ke tsakanin sama da kasa inna fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghiya cikin aljanna ba ka sauraron lagau ya fashen zanci an gane ko la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima mun ce laghiya nan. ko dai mutum ya dauke shi a matsayin mazari ne ana nufin Allah zai ta kawo lafiya a bisa ga siga na ismul fa'il mun fada wannan wajen laysa li waqati ha kadiba khafu da rafi'a idan za ku yi sunuwa an gane ko la tasma'u fiha laghiya ba za ka saurari wato zantiya sace cikin aljanna ba haurayi ya ko surutai mala sakan gado da zagi babu a cikin aljanna fiha ainun jariya a cikin aljanna akwai ido mai gudana na ruwa akwai ido mai gudana na madara akwai ido mai gudana na wato kayayyaki sha daban-daban waɗanda bayanin na ɗansa ya gabata cikin halata alal insani ko cikin izawata asal waqi'a ko kuma wato ainihin jiya a cikin wailul na. fiha ainun jariya fiha sururun a cikin aljanna akwai gadaje surur jam'i na nasariya marfu'a madaukaka suna da tudu wa akwabun akwai kofuna mawdu'a waɗanda suke a ajiye kowanne akwai abin sha a cikin sa shine mawdu'a waɗanda aka tsara su wa namariqu masfufa namariq jam'i na kalmar annumruku ko annumrukatu ko kace annumruku ko annumrukatu duk ɗaya ne namariq ya zama to jam'in kalmar kenan wato matasan kai tulo kenan matashin kai daban-daban yan kanana masfufa ababen jerawa wanda yake son ya kwanta ga irin na kwanciya wanda kake son ka kishin gida ga irin na kishin gida shine masfufa ma'ana an sa su sahu sahu an sa su ajiri an gane ko shine wani maliku masfufa wa zarabiyu mabsusa lafazin zarabiyu jam'i ne na zurbiya az-zurbiyatu shine zanin gado wanda yake mai zane zane wa zarabiyu da zan gado ko shimfidu mabututa a rarrabe a ko ina a watsi ma'ana ga waɗansu a can ga waɗansu a can in zama ne kaɗai ga wani a nan guri in na kwanciya ne ga wani a can in na kishin gida ne ga shi a can in na hutun safe ne in na hutun yamma ne mabututa ke in ka gishin fada ta zama daya to a zama na duniya kenan kin fada guda daya anan za a yi barcin rana anan za a yi na dare anan za a yi kaza anan za a yi kaza amma a gidan aljanna daban-daban ne saboda akwai wadata a wai za wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a wadata ki shine mabasusa kenan shine wazrabiyyun mabasusa أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر وبنجد أفلا ينظرون إلى الإبل ثم تاني باسا يندوبان إلى الإبل يزوى قدنج راكما الإبل راكما ديواكنا wannan kalma ce ta jam'i ba ta da mufrad a cikin lafazinta sai dai idan an ce mai mufradin ta sai ka ce jamal ina ba a fahimta yan zuru da ilal ibili ba sa duba zuwa ga rakuma kaifa kulikat yaya aka halitte su ku duba su ga halittar rakumi da ban mamakin da ke cikinta shi ne ibn kasir ke cewa fa innaha khalqun ajibun rakuma halitta ce mai ban mamaki wa tarkibuha gharibun tsarin yadda aka hauhawar da kowace gaba a inda take a jikin rakumi tana bakon abu ne fa innaha fi ghayatil quwwati wa shidda ga karfi ga tsanani وهي talimu ذلك تلين للحمل Duk da karfin راقمي da tsananinsa. amma kuma yakan sassauto ya da a dora masa kaya masu nauyi ya dauka wa tanqadu liqa'id da'if mai jan raƙumi yaro dan kankane rago wanda yafi kowa ragonta zai iya jan raƙumi ya kashe inda ya ga dama kaga akwai abun mamaki wa tu'kalu gashi kuma ana cin raƙuma wa yantaf wa yuntafa'u bi wabariha ana amfani da gashin raƙuma din wa yusrabu labanuha ana shan nonan wa nabahu bi zalika ana faɗin haka ko laraba sai suka fahimci me yake nufi لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل domin galibin ah, dabbobinsu wato raƙuma ne shi yasa nan take sai suka fahimci ne ake nufi da wannan misali wa kana sharayhu al-qadi yaqulu sharayhu ne daga cikin manyan tabi'ai kenan tararran alƙalin nan sananne ya kasance yana cewa ukhruju bina hatta nunzura ila al-ibli kayfa khuliqat wata rana an yi karatu an yi karatu an gari sai ta daliban sa kai ku tashi mu tafi garken raƙuma mu ga yaya aka su a ayar aikace wa ila sama'i kaifa rufi'at mu je mu hau dutse mu kalli sama mu ga ya aka gina ta ai fa rafa'a Allah azza wa jalla an al-ardi hadha rafu al-azim mu duba mu ga yadda ubangiji ya daukaka ta ta rabu da kasa irin wannan daukakawa mai girma hadha ar-raf'u al-azim كما قال تعالى كما يتألى في أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من قوة an gane ku afala yanzuruna ila al-ibli kayfa kulika wa ila samai kuma ku yi duba zuwa ga sama mana ina ma su duba zuwa ga sama su kai fa rufi'at yadda aka daukaka ta wa ila al-jibali kuma su kalli duwatsu su gani kayfa nusibat yaya aka kakkafa su wa ila al-ardi kuma su kalli kasa da suke rayuwa a ciki kai fa sufi'at yadda aka shimfida ta aka bambanta yanayinta wani wurin sahara wani wurin kurmi wani wurin saunuka wani wurin a noma amfanin gona wanda za a ci a matsayin kayan abinci wani wurin kayan marmari wani wurin a gini wani wurin a kakkafa masana'antu nau'ikan amfani daban-daban kasa ba su taɓa yi wa dan ta taurin kai ba duk kuma Allah ne shi faɗa mata ita haka inna ma anta muzakkir kai gargadi kai fa mai gargadi ne kai lasta alaihim bi musaitir kai baka zanto mai tankwara su ko tilasta su ba al-musaytiru ala nas wato sahibu sultani alaihim kinan bi ayati yurhimuhum ala mutaba'ati al-haqq ta yadda mutum zai tunzasa mutanen su gaskiya da karfi ba ce kai wannan ba abinda aka ce ka sanar da mutane gaskiya tare da dalilanta dan mutane su gamsu bisa ga dalili da gamsuwar zuci ba tursa su akai ba wannan haka da'awar musulunci take mai da'awa ana son ya goyi bayan da a wata da dalilai na qur'ani da hadisi da kuma azancin magana da dabarun magana gwargwadon yadda Allah ya baki li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin sai Allah man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم masa wa'azi wa kafara kuma ya kafirce mu ubangiji fa yu'azibuhu Allahu al-azab al-akbar wannan kan Allah zai fitar da shi azaba wanda take mafi girma Allah ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ala kullukum yadkhulul jannata ku saurara ya ku bayi dukkan kowa zai shiga aljanna illa man sharada ala Allah sharada al-ba'iri ala ahlihi sai fa wanda yawa Allah ta waye ya guje ya bar tafarkin musulunci irin yadda raƙumi yake gujewa wani lokaci ya barba shi to wannan kawai shine zakarwa kan sauta kenan sai suratul fajr suratul fajr ita ce sura ta taman eh, akwai ragowa akwai okay akwai wato yana da gawa da yawa kenan ko da yawa kenan inna ilaina iyabahum inna ilaina iyabahum lalle ya zuwa gare mu take inda Allah su mutane al-iyab shine al-marji thumma inna alaina hisabahum kuma lallai hisabun sa akan mu yake inda Allah sai suratul idan sura ta tarbiyya tana kunshe da ayoyi talatin muna roƙon ubangiji ya taimake mu wajen bayyana da ma'anonin ta dade mai Allah Bismillahir Rahmanir Rahim wal fajr wa layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم bayan bismillah abin shi yake wal fajri ina rantsuwa da alfujir shi ne da alfijir da ke fitowa da asuba don kore duhun dare yana bunƙasa yana bunƙasa har rana ta fito Allah yana rantsuwa da shi wa layalin ashar ina rantsuwa da darare guda goma waɗansu malamai suka ce ana nufin kwana goban farko na cikin watan zulhijja wanda a cikinsu ne arfa take a cikinsu ne idin babbar sallah waɗansu malamai suka ce wala yalin ashar ana nufin kwana goma karshe na cikin ramadana dan a cikin su ne daren lailatul qadr yake waɗansu malamai suka ce kwana goma farko na watan almuharram dan da cikon su ne ake yin azumin asura kafin sa kuma ranar tara ga wata a yi su'a ina ba za mu fahimta amma dai galibin zance musamman ma wanda imam ibn kasir ya rinja yadda shi cewa layalin ashar din nan ana nufin kwanaki goma farko na watan zulhijja hadisi ya tabbata cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء manzo Allah ce ba waɗansu kwanaki a duniya waɗanda aikin kirki a cikinsu yake zama mafi zama abin kauna a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki goma farko na zulhijja sahabai sai ce ko da jihadi manzo Allah ce ko da jihadi bai kai aiki na gari a cikin waɗannan kwanaki falala ba sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa ya fita da ransa bai dawo da komai gida ba ina ba za mu ta idan aka sai malamai suke tattaunawa kwana goma karshe na ramadan da kwana goma farko na zulhijja cikin wanne ya falala shekul islam wani taymiya Allah ya zuka gafara yace in mun kalli dare goman karshe na ramadan sun fi falala domin a cikin su ne lailatul qadr take lailatul qadr kuwa khairun min alf shahr in mun yini al-ayyam goman farko na zulhijja sun fi falala domin a cikin su ne yawmu arfa yake kaga falalan ta yinin ce a cikin kwana goma farko na zulhijja amma falalan ta dare ce a cikin kwanaki goma karshe na mai na ramadan ina fata an fahimta wato ta wannan akai mukanana wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr Allah ya ce ina rantsuwa da shafa'i ina rantsuwa da wuturi. to sai suka yi sai suka yi sai suka yi sabani menene ashfa'u menene alwata wato suka ce ashfa'u daga cikin maganganun su suka ce lafazin ashfa'u yana nufin dukkan dangin halittar da yake guda ɗaya ne ba hada shi da kishiyarsa ba lafazin a a shafa'u kai wanda yake da abokin haɗi mace da namiji kenan alwatur kuma kadaitaccen mace ita kadai alwatur ce haka namiji shi kadai alwatur ne in an samu aure wato ashafa'u kenan yanzu anan dukkan magidanci shi da iyalinsa ashafa'u ne dukkan gauro kuma <laughs> wato ya zama alwatur ke an gane ku shi ne ma'anan wa shafa'i wal akwai kira'a biyu ko ka ce ko ka ce dukkan su kirawoyi ne guda biyu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal layli idza yasri ina rantsuwa da dare lokacin da yi tafiya suka ce iza bi ma'ana iz an gane ku, iza bi ma'ana iz domin ana amfani da iza kan abin da zai zo nan gaba iz kuwa abin da ya faru jiya ta iya yi wa faru yau to kuwa gudanan dare ya faru a jiya da shekaran jiya ko yau ma kuma zai gudana da haka sai a ce iz kaga anan ana cikin kawo an kawo iza wurin da iz za a kawo suka ce yasri shi dare baya tafiya da kansa sai dai a yi tafiya a cikin sa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina da haka sai suka ce idza yasri ma'anansa idza yusra fihi ina rantsuwa da dare yayin da ake tafiya a cikin sa ko dai tafiya ta Isra'i wanda aka yi da manzon Allah daga Makka zuwa Baitul Maqdis ko kuma dukkan wata tafiya da ta kama matafiyi a wani yanki cikin yankin dare هل في ذلك قسم الذي إذا للي أتكلم نم أقول أن سوى بابا الذي هجر جمع أبو تنهم الحجر أنا اللي لتنهم كلي كنا قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد يرى ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ya hakuri wajen walkafai walwatar na faɗa muku fassara ɗaya ne kuma gaskiya ni dai a fahimta ta ba ita ce mai rinjaye ba duk da malamai sun faɗe ta ta biyu suka ce wa shafa'i ya shafi halittu gaba ɗaya domin dukkan halittu halakana zaujin da Allah kun tazakkaru alwitr kuma ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala dan shi ne alwitr kamar Allah ya yi rantsuwa da halittarsa wato jinsin halitta mace da namiji sannan kuma ya yi rantsuwa da kansa subhanahu wa ta'ala ina ba ta an fahimta wanda ko in ya tabbata Allah ya yi rantsuwa da mace da namiji wallahi idza fita wannan hari za ta jalla wa ma khalaqa dhakara wa ma khalaqa dhakara ai ma nan allazi khalaqa dhakara wal unsa wa tuti Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko da aka wace fa wata da daga cikin fasara kenan banda wannan akwai wata amma lokaci ba zai bayar ba alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad alam tara kayfa shin baka dubawa ka gani kai mai karatu kayfa fa'ala rabbuka bi ad duba a tarihi mana yadda ubangijinka ya aiwatar ga adawa irama zati al imadi su adawan nan su ne irama aka ce a din babban kaka a cikin kabilar irama shi ne asalin sunan kabilar kenan amma a'ad ne kakan kabilar kenan an gane ko kaga za ga daula guda ana jingina ta wani lokaci zuwa ga wani wanda ya har cikin sarakunan ta ina fata an fahimta irama zatul imad zatul imad ana nufin wato ma'abuta eh, ma'abuta mulki domin al-imad ana nufin wato ainihin ginshiki to a nan gudan ana fassara ginshiki da mulki da suka shahara da shi ko karfi da suka shahara da shi an gane ko Allah ta lam yukhlaq mithluha fil bilad wanda ba a halitta irin su ba a sararin duniya wato adawa su suka fi kowa karfi cikin tarihi da ya wuce a baya wa samud allazina jabu sakhara bil wad ga kuma samudawa na annabi salih allazina jabu sakhara waɗanda suka huhu da duwatsu jabu bi ma'ana qatahu suka yayyanka duwatsu suka yi fasalin gidajensu a ciki bilwadi a wadi din da suka zauna ciki wa fir'auna da kuma fir'auna zil autadi wato ma'abutin rundunar yaki su ne al'autar ko da ke al'autar jam'i ne na wata kamar da muka faɗa tunanin cikin furto amma wanda wata yana nufin turki amma ana cewa al'autar ana nufin rundunar yaki wanda take bawa sarki kariya shine wa fir'auna zil autar allazina tagaw bilad wadanda suka shishigi a cikin garurukan da suka rayu su dawa din da su adawa din da fir'auna da mutanensa fa aktsaru fi al-fasad sun yawaita fasadi matuka a cikin garurukan su fa rabbu alaihim rabbuka sauta azab sai ubangiji ya saukar musu da sauta azab bulaliyar azaba lafazin saut yana nufin bulala ma'ana dai ya sauka musu da azaba mai tsanani sabba wato ya zubo musu da ita kenan inna rabbaka bil mirsad lalle ubangijin ka yana nan a madakata ba wani bawa da yake gagar sai ne kai wa mutum jiki وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه

ce fa ammal insanu amma shi dan adam a dabi'a ta sa mabtala hu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi da mukami ko dukiya ko lafiya ko ilimi wa na'amahu kuma ya ni'imta shi fa yaqulu kawai sai ka jina cewa rabbi akramani ubangiji na ya girmama ni na fi ni ne kaza ni ne kaza ubangiji ni kan da ba ai ba dangin gidansa ya bane ba Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza ba wai yana faɗa bane dan tawazu da jingina nima zuwa ga Allah a dan alfahari wa amma idza mubtalahu amma idan ubangiji ya jarraba shi fa qadara alaihi rizqa ya kunta ta arzikin arzikin ya zama kadan ko babu fa yaqulu rabbi sai ka jana cewa rabbi ahanan ubangiji na ya hana ma'ana sai ya fushi da ubangiji bisa ga Allah ya jarrabe shi da talauci ko rashin lafiya ko an kwace mukamansa baya sanar cewa jarraba ce da Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna kalla wannan tsawa ne ban la tukrimuna al-yatim a ɗabi'ar mutanen Makka da wannan aya ta sauka suna da rai ba sa kare haƙƙin maraya ta Allah ce la tukrimuna al-yatim ba kwa tsare ba kwa girmama maraya wala tahabuna asalin la tahabuna ba ku kwadaitar da junanku ala ta'amil miskin bisa ga da miskini wa ta'kuluna turasa asali ma kuna cinye gadan mutane aklan lamma fi na gaba daya sai da ba ku rage komai an gane ko wato ci mai tsanani kenan a cinye abu gaba daya wato saboda su sun kasance mace ba ta ba ta gado sai da musulunci ya zo a ba ta gado kananan ya'ya ko da maza ne ba a ba su gado sai dai a biyo babba sai da musulunci ya zuce a baya da rijal nasibun min ma tarakal walidan wal aqrabun wal nisa'i nasibun min ma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasana nasibun mafruḍa yake da mata da maza kowa za a ba su min kadan min yawa sai an tura an bayo koti an gane ku wato yibuna al mala hubban jamma kuma kuna son dukiya so wanda yake mai yawan gaske akan ce damma ya dummu jumuman wato abu idan ya tsananta yayi yawa ta ce damma wato fili madin ya jummu mudari al-jumum shine mazdarin kalmar kenan Allah ta kalla idza dukkatil ardu baka karanta kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينطق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وبنجد في الكلمة إذا دكت الأرض دكا دكا idan aka nike kasa dakkan dakkan abinda ake nufi dakkan da dakkin marratan da marratin shine nikewa bayan nikewa ba ana tsirte ba sai kuma a sake tusawa a sake tusawa a sake tusawa a injin nika ba ana nikawa ba a sake nikawa a sake nikawa to dakkan dakkan kin waja a rabbuka ubangijinka zai zo farfajiyar kiyama zuwa da ya dace da shi ba mu san yaya zuwan nan yake ba shi ya biwa kansa sani wal malaku da mala'iku saffan saffa ay saffan ba'da saff sahu bayan sahu waji a yawma izin bi jahannam a wannan rana za a zo da jahannama a daure mala'iku na janta yauma izin ya tazakkaru insanu a rannan ne dan adam zai rinka tuntuntuni yana wato abin yana yana tilawar jaki kenan gobe da kaya eh, yana tuntuntuni yana kaiwa ya komo wa anna lahu dhikra ina wani tunani zai amfani shi a farfajiyar kiyama a duniya ne da yayi tunani zai gyara amma ya je sai ina tunani zai amfani yaqulu yana cewa ya ni kaddamtu li hayati ya kai tona ina ma na gabatarwa rayuwa ta kyakkyawan aiki fa yawma idan a wannan yini fa la yu'azibu azabahu ahad ba mai azaba irin azabar Allah wa wala yuziku wasaqahu ahad ba mai dauri irin daurin Allah tunda mala'iku za a ce khuzuhu fa gulluhu thumma al-jahima salluhu ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن al العظيم wato kaga dauri ne wanda ke babu irin a duniya ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke rai wanda take nazatsiya take ce al mutma'inna al musaddiqa rai mai gaskata Allah mai gaskata manzon Allah irji ila rabbik koma zuwa ga wurin ubangijinki radiyatan mardiya radiya kina mai yadda da hukuncin da za a baki mardiya kina a bar yadda a wurin Allah ku fadkhuli fi ibadi zai ki shiga cikin bayina wadkhuli jannati zai ki shiga cikin aljannata Allah ta mu cikin wanda za a fara wuta abinda muka ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya ya